jam'iyyar adawa ta pdp dai a jihar ta katsina ta sarar lashe zaben sai dai bayan da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana sakamakon zaben inda ɗan takarar pdp kamar babba kai ta ya sha kai bayan ya samu ƙuri'u dubu hamsin da tara da ɗari bakwai da ashirin da hudu inda ahmad babba kai ta na jam'iyyar apc ya samu ƙuri'u dubu ɗari biyu da ashirin da hudu da ɗari shida da bakwai kuma dukkanin waɗanda suka yi takarar 'yan gida ɗaya ne sakamakon zaben dai ya sa jam'iyyar pdp ta sha alwashin garda kotu in ji shugabanta alhaji salisu yusuf majigiri a wannan sakamako na farko dai gaba daya mun yi watsi da wannan sakamakon zaɓe dalili kuwa shi sakamakon kwata-kwata ya gwada irin abin da muke ta faɗi na amfani da kuɗi wurin sayan ƙuri'a abin mamaki ba mu taɓa samun lokacin da ake sayan ƙuri'a da kuɗi ba irin wannan lokacin yanzu ma yadda aka saci akwatin nan kiri-kiri da duk abin da aka yi shirya muke za mu wuce kotu da yadda Allah. ba ka gani wannan eh, za a iya cewa zargi ne ko yan adawa da za a yi muku ba daidai ba ta yi abin da kake zargi wanda baka tabbata ba kuma muna da hujjojinmu gwamna ya faɗi cewa ko ta halin kaka sai sun kwaci wannan zaɓe na na sanata a nata ɓangaren jam'iyyar apc ta ce wannan zargi ne na 'yan adawa a cewar jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar ta apc a jihar katsina abubakar gambo dan musa a jami'ance sai mu ce wannan abin da ake cewa ne mutum kada a ce ya mutu bai shura ba ƙazafi ne a wanda dama shi shugaban jam'iyya na pdp na na jihar katsina ya saba yi ni dai na zagaya kusan cikin local government na sha biyu ban ji inda aka samu wani matsala ba ta cewa ko an ɗauki akwati ko an sai ƙura'a wannan mu dama abinda ake ce ma zakaran gwajin dahi ne murnan mu shine cewa mun nuna PDP wasu tun mutanen ƙasar nan wasu gaji da jam'iyyar PDP wa shin ko PDP ba ta ganin rashin haɗin kai da wasu matsaloli ne ya kawo mata cikas a wannan zaɓe tambayar da nema sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa kenan sanata Umar Ibrahim Tsauri ta wayar tarho ba faɗuwa zaɓe aka yi ba an koyi darussa ne ya ce ba faduwa zaɓe aka ba an koyi darasa ne na farko mu da muke adawa mun koyi darasi su da suke jam'iyyar gwamnati sun koyi darasi talaka mai hankali ya koyi darasi shi kuwa talaka mara hankali bai koyi darasin komai ba su 'yan jam'iyyar apc sun koyi wani darasi inda suka gane cewar mutane sun dawo rakiyarsu ba sa tare da su saboda haka iyakan hanyar da za su bi shine a yi amfani da kuɗi a sanya mutane cikin fituna iyaka hanyar da za a bi shi ne a yi amfani da kuɗi a samu cikin fitina. Irin waɗannan zaɓuka dai an gudanar da su a jihohin Bauchi da Kogi inda su ma jam'iyyar APC ta lashe. Hakan na zuwa ne dai lokacin da 'yan siyasa daga jam'iyyar PDP ke yin ƙaura zuwa jam'iyyar APC. Su ma wasu daga jam'iyyar ta APC ke yin ƙaura zuwa jam'iyyar PDP. Hakan dai na da nasaba da shirye-shiryen zaɓen shekara ta 2019 mai zuwa a Najeriya. Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa da Katsina a Najeriya.